وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا إنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادواء وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي واللغة لكي نتكين غرم بوتي أجهر بوتي وانا يمتي نا الهميس يومنا الشداء ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1443 wanda kuma yake daidai da bakwai ga watan hudu miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da muna cikin tafsirin suratul hajji a cikin aya ta biyar kafin mu shiga kamar yadda muka saba za mu amsa kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu kafin tambaya akwai ɗaya daga cikin ɗalibanmu da yake karatu a jami'ar islamiyya ɗan uwa alhassan umar bala allah ya masa rasuwa a haɗarin mota da ya yi musashi a addu'a allah su wani ya gafarta masa allah ya fi masa allah ya ji kansa da rahama allah ya haskaka kabarinsa ya kyautata makoncinsa allah ya sa a ce mako masa abinda ya bari kuma ubangiji wani wata ala ya kula masa da su iyayensa da yan uwansa da danginsa da abokansa da masoyansa Allah ba su dangana da hakuri ya ba su lada akan haka wannan yana tambaya game da hukuncin ɗaukan maniyin ɗa namiji a hada da wata da na ɗaya mace domin a samar da ɗa ta wannan hanya mai hukuncin wannan a shari'ance baya halatta a ɗauki maniyin ya mace wato a hada da na wani namijin da ba mijinta ba a daur maniyin wata ya mace a hada da mijin da ba nata ba wannan wannan bil ittifaq bil ijma' baya halatta haramun ne idan kuma aka hada da namijinta aka dauka aka hada da namijinta to yana halatta idan ya zanto inda za a dauka din za a kula da shi yayin da za a dauka har lokacin da za a zo hadawar domin ana samun kuskure wani lokaci a dauki wani mace a namiji a hada da na da na kwan halitta na wata wadda ba matarsa ba saboda akwai bukatar ya zanto waɗanda za su yi aikin in akwai buƙatar yin hakan ya zanto masu kula ne waɗanda za su kiyaye yayin da za su ɗauki wannan maniyin da ɗa namiji da kuma ƙwan halitta ko ƙwan haihuwa na ya mace ya zanto sun kula da cewa wannan mijinta ne ita matarsa ce sannan su yi abin kada ya zanto sun ajiye ta yadda zai iya rikicewa ko ya haɗu da na wani amma in aka ɗauka aka sa a na wata wadda ba matarsa ba to wani haramun ne بالإجماع wannan yana tambaya ne akan kasuwancin da yake yi na sayar da wayoyi ke cewa yakan sayar da waya sakan an to idan aka kawo masa waya zai saya to yakan karɓa ba zai ba da kudin ba sai ya sayar don ba shi da kuɗin da zai biya lokacin da aka kawo masa sai ya karɓa sai ya sayar sannan ya ba wa mai wayar kuɗinsa da suka yi ciniki to ya hukuncin wannan kasuwanci a shara'ance ba ka sayar da abin da baka mallaka ba abin da bai zama mallakin ka ba haramun ne ka sayar da shi sai da izinin mai shi da sai in mai shi ne ya baka talla ko ya baka dillancin wannan abu ce ka sayar to wannan ya halatta ka sayar masa amma ka karbi kayansa ba tare da ka ya zama naka ba ka sayar ka cire riba a nan to wannan baya halatta sai dai idan bashi ka saya a wajensa wato ya sayar maka da ita bashi sannan ka je ka sayar ka biya shi kudinsa wannan ya halatta domin abin da ka saya bashi ya zama mallakinka inda wani abu zai same shi to kai kai asara ba shi ba amma ka karɓo wayarsa ba tare da wato ka biya shi ba kuma ba tare da yace ya sayar maka bashi ba haka kawai ka yi masa wayo ka ce je ya dawo sannan ka je ka yi ciniki ka sayar ka cire ribar ka ka bashi kudinsa wannan ba ya halatta in ya sayar maka bashi wannan ya halatta ka sayar wannan kuma yana tambaya ne game da aiki karkashin kungiyoyi kamar irin su unicef yana yi maganar da muka yi maganar woman right kungiyoyin da suke karkashin majalisar ɗinkin duniya majalisar ɗinkin duniya a ƙa'ida majalisa ce ta duka ƙasashen duniya saboda ka kungiyoyin da suke karkashinta kungiyoyi ne na kasashen duniya duka ba na wata kasa ba ne kowace ƙasa da take ƙashin wato take cikin wannan ƙungiya ta majalisar ɗinkin duniya tana taimakawa da wasu kuɗaɗe wanda da su ne waɗannan ƙungiyoyi da suke kai irin su unicef ɗin da take magana da sauran ƙungiyoyi na na ita wannan majalisar ɗinkin duniya da waɗannan kuɗaɗen da ƙasashen duniya suke bayarwa da shine suke ayyukansu ayyuka na jin kai ko na karantarwa na ilmantarwa ko na lafiya da taimako da agaji sauraka ba ba haƙƙin wata ƙasa ba ce ita kadai ba kuma haƙƙin wasu mutane wasu mutane ne ba su kadai kowa da kowa da ƙasarsa take ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya yana da haƙƙi a cikin waɗannan ƙungiyoyi illa iyaka dai kamar yadda aka sani cewa kowace ƙungiya takan wato tafiyar da abubuwan ta ne gwargwarin waɗanda suke kanta wato suke jagorancinta a kamar ƙasashe na musulmi bai dace su bari wasu bara gurbi ne za su zo su jagoranci tafiyar da ayyukan ƙasashen a cikin su ba ya kamata musamman musulmi ya zanto suke riƙe da ragamar abin ya so dukiyar ɗin ta zo sarrafa ta inda zai zama maslaha ga ƙasarsu da addinin su kada su bar abin a hannun wasu wanda za su yi amfani da kudaden kasarsu tun da kudin ka ne aka ba su su yi amfani da shi wajen cutar da ku sauraka babu laifi idan mutum ya san cewa zai yi kokari wajen ya ga ya saisaita aikin su waɗannan ƙungiyoyi a ƙasarsa da shiga ya aikin amma in ya san cewa zai zama bita ta zai zai kawai sai abin da suke yi shi zai yi to wannan wannan akwai matsala amma in dai har zai yi abin da ya dace wajen tafiyar da wannan dukiya inda ya kamata wannan babu laifi kuma haka ya dace a ce musulmi suna cikin waɗannan ƙungiyoyi musamman a ƙasashen su domin su yi tasiri wajen sarrafa dukiyar da take zuwa hannun waɗannan ƙungiyoyi akan abin da zai zama maslaha ga ga 'yan ƙasa kada a bar ya zanto wasu baƙi ne za su zo sai abin da suka yi kuma baya da iko ya hana su wanda yana tambaya game da hukuncin insurance inshora a musulunci wato zanto kana ba da dukiyarka saboda wani hatsari in ya same ka kamfanin inshora ya mayar maka wato da hasarar da kai alal hakika ta ce wannan domin wani abu ne da ba ka da tabbas ko dai ka yi riba ka yi nasara a kansu ko su yi nasara a kanka kana iya bayar da kuɗin ba tare da an samu abin da za ka fanshi kuɗinka ba kana iya shiga yau wani abu ya faru ka samu kuɗi ko ka samu nasara a kansu ka samu wani abinsu fiye da abin da ka kashi ninkin ba ninkin sauraka ko ka yi nasara ko su yi nasara haka abin yake wannan kuma ita ce ake cewa caca abinda za ka shiga ba ka sani ba cikin kuɗe ne zai cinye ɗaya ɗaya ya asara ɗaya kuma ya yi riba da wani ita ce ake kira caca to galibi wannan kamfano na inshora saman ma dai waɗanda suke da tsari na na turawa abinda suke tafiyar da su kenan ta lafiya ce ko ta kamfanoni da sauransu idan ya zanto wato gwamnatin kasar ka ta tilasta cewa dole ka shiga ko ma a sa ka koda ba ka su wannan ba laifinka ba ne yawanci ma'aikata akan cire musu kudin inshora na lafiya ba tare da sun wato sun amince ko an tambayi zaɓinsu ba to wannan kaga ba ka da laifi amma kai karan kanka ka je ka biya kudin inshora wannan shiga ne cikin caca ko su ci ko ka ci wanda baya halatta akwai at-ta'minu takafuli ko at-ta'awuni da wasu malamai suke magana akan sa shine da zanto akwai wani asusu da mutane suka haɗu suke contribution a cikin wani asusu idan wani abu ya faru ga ɗaya daga cikin masu contribution a cikin wani asusu a taimaka masa to lokacin da kake ba da wannan abin da kake bayarwa kamar sadaka ce kake bayarwa ba kana bayarwa ba ne da nufin cewa lalle kai ma sai ka ci moriyar abin a kana bayarwa ne da niyyar ka taimaka ma wanda yake bukatar taimako in kai ka bukaci taimakon shi ke na sai a taimaka maka to irin wannan ba a san ma a ƙayyade wa mutane in ya zanto asusu ne na taimakon juna to bai kamata kuma a ƙayyade wa mutane a ce kaza ake so ka bayar ba ana iya cewa kowa ya bayar gwargwadon abin da ya yi niyya wannan watan ka bayar kaɗan wani wata kuma ka bayar da yawa ko kai ka yi alkawari a karan kanka ba tare da an yanka maka ba a ce duk wata zan bayar da kaza wannan kai ka sa kanka kai alkawari sai ka cika to wannan ya halatta saboda a nan daman kuɗinka ka bayar ne don taimako Allah ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan duk wani abin da za ku haɗu ku yi na taimakon junan ku matukar dai akan da'ar Allah ne da taqwa to wannan ya halatta ubangiji yayi umarni da haka saboda ka babu laifi dan wasu ko dai a kungiyance a unguwa ko kuma a wata ma'aikata ko wani abu irin wannan sun haɗu sun samar da wani asusu a junansu kowa yana ba da abin da ya sauwaka na daga abin da ya niyya ana sawa a cikin wannan asusun idan wani abu ya faru ga wani da yake bukatan a tallafa masa a ɗauki abin da za a tallafa masa da cikin wannan asusun a bashi wannan babu laifi kuma wanda abin da ka bayar a cikin wannan asusu a matsayin sadaka ce sauraka ba ka bayar ba ne don kai ma a biya ka in har buƙatar a taimaka maka ya ta zo shi kina taimaka maka in ba ta zo ba to daman kai wani abu ne da kake neman lada a gurin Allah wannan babu laifi shi ne suke kira at-ta'minu ta'awuni ko kuma at-takafuli shi ma da sharadin kare zanto an yanke wata wani amount an ce kowa dole sai ya bayar da wannan to ya zama ba sadaka kenan ba ya zama tilas sannan sai yake tambayar meye hukuncin body building shin haramun ne jikinka da Allah subhanahu wata'ala ya halitta maka ka ci wani abu ko ka sha wani abu don ya haɓaka ko ya yi lafiya in ya zanto abinda za ka ci ko ka sha don ka samu lafiyar jikinka ko ƙarfin jikinka abu ne da Allah ya halatta maka ka ci ko ka sha wannan babu laifi amma in ya zanto za ka ci wani abu wanda a likitance za a iya gaya maka cewa wannan abun ko da ba yanzu ba nan gaba zai cutar da ke to haramun ne ka ci ko ka sha da niyyar ka gina jikinka saboda ka ya danganta da me za ka yi amfani da shi wajen samarwa da kanka wani karfi ko wani ƙwanji ko wani abu na musamman idan ya zanto abu ne na halal wasu wani kayan abinci ne ko wani sistem ne na cima da za a dora ka a kai saboda ka dinka ci ko kuma wani training ne da za ka yi wanda zai sa jikinka yi karfi wannan duk babu laifi amma in ya zanto wani abu ne da za ka yi amfani da shi wanda nan gaba zai iya zama cutarwa gare ka to wannan haramun ne domin gangar jikinka da kai kanka gaba ɗaya ba mallakinka ba ne ka yi abin da kake so da kanka a sai abin da Allah subhanahu wata'ala ya yarge maka kai sannan yake tambayar hukuncin forex a canjin kuɗi da kuɗi al'asulu shine halal ne idan ya zanto jinsi ɗaya ne abu iri ɗaya ne kamar naira da naira to dole ne ya zanto an samu daidaito kuma an yi shi hannu da hannu wato idan mutum zai canza sabuwar naira da tsohuwar naira za ka ba da tsohuwar naira a baka sabuwar naira baya halatta ka ba da yawa a baka kaɗan ka ba da naira biyu a baka naira ɗaya wannan ya haramta saboda naira da naira baya halatta a samu tafazul a tsakaninsu saboda jinsi ɗaya ne amma idan sun bambanta kamar naira da dala ko da euro ko da sefa ko da kowane irin kuɗi ne da wani kuɗi na wata ƙasar wannan babu laifi amma shi ba ya zama yadan biyadi dan an samu fifiko wannan daman yana komawa ne zuwa ga ƙarfin shi wannan kuɗi ƙimar sa shira'iyya abinda ake saya da shi yadda zai zama yana da ƙarfi ya zanto ba shi da ƙarfi to babu shakka ƙimarsa za ta yi ƙasa ya zama yana da ƙarfi kimarsa za ta yi sama kamar yadda muke gani kimar naira tana ta yin ƙasa saboda rashin karfin da take da shi saboda haka dole ne za a iya samun bambanci ka kawo dala a baka naira ko ka kawo euro a baka naira dole za a samu bambanci wannan ka kawo kwaya daya wannan an baka wajen 585 ka ba da 585 an baka kwaya daya wannan babu laifi amma shi ma ya zama yadan biyadin hannu da hannu kada ya zanto akwai jinkiri ka karba ka ce to zan kawo wannan baya halatta bismillah ya علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane in kuntum fi raibin min alba'ti idan kun kasance cikin kokwantan tashi bayan mutuwa fa inna khalaqnakum min turabin to lalle mu ne muka halicce ku daga ƙasa thumma min nutfatin sannan daga digon maniyyi thumma min alaqatin sannan daga gudan jini thumma min mudghatin sannan daga gudan tsoka mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa mai cikakkiyar halitta da wadda ba mai cikakkiya ba linu bayyana lakum dan mu bayyana muku kuduranmu wani qirru fil arhami ma nasha kuma muna tabbatar da abinda muka ga dama a cikin mahaifa ila ajalin musamma zuwa ga wani lokaci kayyadajje thumma nukhrijukum tifla sannan mu fitar da ku jarirai thumma litablugu ashuddakum sannan domin ku kai da cikar ƙarfinku wa minkum man yutawaffa daga cikinku akwai wanda ake karɓar ransa wa minkum man yuraddu ila arzalil umri daga cikinku kuma akwai wanda ake mayar da shi zuwa ga mafi kaskancin rayuwa likai la ya'lama min ba'd ilmin shay'a domin ya kai yanayin da ba zai san komai ba bayan da ya sani wataran arda hamidatan zaka ga ƙasa ke kasashiya fa idza anzalna 'alayha maa to amma idan muka saukar mata da ruwa istazzat sai ta girgiza wa rabat ta kumburo wa ambatat min kulli zawjin bahij ta fitar da kowane irin tsiro mai ban sha'awa a bayanin da muka fara cikin wannan aya mun tsaya inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa linubayyana lakum wa nuqirru fil arham ma nasha Allah subhanahu wata'ala ya ambaci waɗannan abubuwa na matakai matakai da ya halitta a kansu tun daga halittar ɗan adam na farko da turbaya har zuwa kuma halittar sauran 'yan adam ta hanyar da ya yi bayanin mataki-mataki da ɗan adam yake biyowa Allah ce ya yi wannan lino bayyana lakum don mu bayyana muku Allah bai ambaci menene zai bayyana mana ba yayi wannan dan ya bayyana mana wasu malamai suka ce dan ya bayyana mana kudurarsa ya bayyana mana cikakken ikonsa ko linu bayyana lakum dan mu bayyana muku cewa za mu iya dawo da mutum bayan mutuwarsa ko mu bayyana muku abinda kuke da sa kuke da bukatar sa ubangiji subhanahu wataala ya shafe wannan domin ka kaddara dukkan abin da ya dace linubayyana lakum anna al-ba'sa haqqun dan mu bayyana muku cewa tashi bayan mutuwa gaskiya ne abinda kuke ganin kamar ba zai yiwu ba to zai yiwu idan kuka lura da yadda asalin halitta ku ta kasance da kuma yadda muka halicce ku to za ku iya tabbatarwa da cewa lalle za mu iya dawo da ku bayan mutuwarku wani kirro fil arhami ma na sha muna kuma tabbatar da abinda muka ga dama a cikin mahaifa Allah subhanahu wata'ala ce yana tabbatar da abin da ya ga damar tabbatarwa na jariri a cikin mahaifiyarsa ila ajalin musamma har zuwa lokacin da yake kayyadajje shi da lokacin haihuwarsa a nan Allah subhanahu wata'ala yana ishara zuwa ga cewa wannan abin halitta da Allah subhanahu wata'ala yake halittarsa akan waɗannan matakai daban-daban har ya zama cikakken mutum to ubangiji subhanahu wata'ala yana tabbatar da shi ya kyale shi ya wanzar da shi a cikin mahaifi a cikin mahaifar mahaifiyarsa har zuwa lokacin da Allah ya ga dama ainihin ya zo duniya wani yayi wata shida wannan shine mafi karancin lokacin ciki ko lokacin da ciki yake dauka a jikin mace shine watanni guda shida wani kuma ya wuce haka har zuwa wata tara wasu daga cikin malamai sun yarda cewa ciki yakan kai wani lokaci mai tsawo wasu su ce shekara uku wasu biyu wasu uku wasu ma hudu suna cewa ciki yakan kwanta har zuwa wannan lokaci imam malik ya tafi akan cewa ciki yakan kai shekara uku yana hujja da ainihin makocinsa da aka haife shi bayan shekara uku yana cikin mahaifiyarsa shine muhammad ibn ibn ajlan al-madani to amma daga baya abinda masana Eh, abin ilimin likitanci suka tabbatar shi ne ciki baya wuce wannan mudda wato baya wuce wata tara wasu su ce baya wuce wata goma kamar abin nan a dokoki na wasu kasashe kamar irin kasar egypt da kasar syria dangane da danganta ɗa zuwa ga mahaifinsa abinda yake a cikin dokokinsu bayan sun tuntuɓi malamai suka nuna musu cewa babu wani nassi karara da ake da shi da yake nuna cewa ciki yana wuce wannan watanni wato yana wuce watanni tara da Allah subhanahu wataala ya sanya a bisa ga al'ada ake haifewar yaro a cikinsa illa iyaka dai ana da abin da yake nuna mafi karancin ciki kamar inda Allah subhanahu wataala cewa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara Allah ce da ciki da yayewa wata wata to kaga idan ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci cewa ana yaye yaro cikin shekara biyu wa fisaluhu fi amaini ko walidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn cewa lokacin shayarwa mafiya yawancin lokaci ko mafiya tsawon lokaci shine shekaru biyu to a ce wata wata 30 in ka cire shekaru guda biyu ka ce wata 24 kenan kaga saura wata shida to wannan wata shidan ne zai zanto mafi karancin watanni na yin ciki to amma abin da ya shafi aksaru muddatul hamli mafi tsawon lokacin da ciki yake a jikin mace wannan babu wata ishara da take nuna haka saboda haka illa iyaka da a wancan lokaci abinda malamai suke izina da shi shine abinda suka gani ko suka fahimta ko kuma mata suke cewa suna da shi na ciki to idan aka zanto wannan ciki ana ta zaton shi har aka ɗau wani lokaci sannan ba ta haihu to sai ce wannan cikin da ake ta zato ne shekara ɗaya biyu da ta wuce shine yanzu aka haifa to sai ce to kenan ciki yakan kai wannan lokacin saboda ka wanda ya ga shekara biyu sai ce shekara biyu yake kaiwa wanda ya ga uku ya ce uku wani ma ya ga hudu ya ce hudu to amma ko a can ibnu hazm ibnu hazm yana daga cikin waɗanda suka ja da wannan magana cewa ciki baya wuce shekara tara abin nan wata tara cewa baya wuce wata tara sauraka bai yadda cewa za a haifi yaro wato da zai wuce wata tara a cikinsa bai ce wannan abin da ake cewa kwantattar ciki kawai wani wahami ne wato <clears throat> mace take da shi a kwakwalwata sauraka za ka rika jin kamar tana da ciki alhari kuma ba ciki ne da ita ba za ta ga al'adarta ta dakata sannan ta rika jin kamar ciki ne da ita saboda ka sai ta daukan cewa ciki gare ta tare da cewa in an je an duba an yi sukanin ba a ganin wani abu na ciki za ce mata ba ta da shi amma za ta ci gaba da yadda cewa tana da ciki kwantawa ya to ya ce tun a wancan lokaci yake cewa wannan ba gaskiya ba ne to kuma daga baya a ilimin likitanci ya tabbatar da cewa babu wani abu sunan kwantattar ciki wacce tana da ciki ko ba ta da ciki in tana da ciki tana da ciki kuma za ta haife shi a iya waɗannan lokutan da ake haihuwa in ba ta da ciki kawai ba ta da ciki ko ta ce tana da shi ba ta da shi sauraka wannan shi ne shi ya sa lokacin da malamai suka ba wa wato mahukunta wannan bayanin cewa babu wani nassi da yake nuna ciki yana wuce yana kaiwa wasu shekaru ko wasu watanni fiye da yadda aka saba to shine sai aka bar shi wata abin nan a shekara ɗaya. sauraka abinda yake a lo a family lo na kasar egypt da na kasar syria watakila ma akwai kasashen shine shekara daya haka idan mutum ya saki matarsa kafin wato sai a wata goma sai ta haihu to ana iya danganta masa dan cewa ɗansa ne a cikinta in ta haihu bayan shekara daya to wannan ba a danganta masa ɗan domin zai yiwu ba a ce ta samu ciki kuma har ya yi shekara ya wuce shekara sannan da gaba ta haife shi ce wannan ba ɗan wannan da ya sake ta bane a je a nemo masa mahaifinsa daban saboda haka wani kirro fil arhami ma na sha shine tabbatar da wannan abin halitta din wannan tsokar bayan an mata fasalin dan adam Allah ce muna tabbatar da ita a cikin mahaifa wato muna wanzar da ita a cikin mahaifa ma na sha'u gwargwadon abin da muka ga dama ila ajalin musamman har zuwa ƙayyadajjen lokaci da za a haife shi ko wata shida ko bakwai ko takwas ko tara ko kuma a yi ɓarinsa kafin wannan lokaci Allah ce sun manu kun tsifla sannan mu fitar da ku jarirai wato sai mu fito da ku daga cikunan iyayenku kuna wato lokacin da kuka kai lokacin haihuwa sai mu fito da ku abin nan tsiflan ai atfalan mu fito da ku jarirai a nan za mu ga cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya ce tsiflan a tsiflo shi yaro guda ɗaya mufradi ne wato singula ne a tsiflo guda ɗaya kenan da yawa atfal bai zabala ga al'atfalo min kuma al al'ur'ani ya zo da atfal to ta yaya nan ana maganar jam'i kuma aka zo da mufradi aka zo da singula tunda ce sun thumma nukhrijukum kum kaga jam'i sun thumma kum to da me ba a ce sun thumma nukhrijukum atfala sai ka ce thumma nukhrijukum tifla ta kai a magana tifl to at-tiflu yakan zo a matsayin jam'i don ismul jinsi ne kamar yadda a cikin suratul nur aw aw at-tiflu allazina aw at-tiflu allazina lam yadhharu ala auratun nisa' da a at-tiflu sai aka ce allazina kaga allazina tana nufin da yawa at-tiflu kuma lafazin yana nufin daya to amma tunda aka ce at-tiflu allazina sai aka fahimci cewa to kalmar at tana zuwa a matsayin da yawa saboda haka in aka ce summa nukhrijukum tifla daidai yake da a ce summa nukhrijukum atfala saboda at yana zuwa a matsayin abin nan sannan kuma a ka'ida ta larabci duk inda aka samu ismul jins ismul jins yana zuwa a matsayin wato a matsayin jam'i duk da gashi zai zo mufradi to amma zai zo a matsayin jam'i za a iya amfani da shi a matsayin jam'i kamar Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa aljanna koramai gare ta jannatin jannati allati wa'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى kaga ubangiji ya nuna cewa aljanna ƙoramu ake da su ba korama ɗaya ba ce anharun anharun yake cewa amma a wani guri sai Allah ce innal muttaqina fi jannatin wa nahar innal masu taƙawa suna cikin aljannatai sai ce wa nahar da ƙorama to nan wani har ana nufin da ƙoramu din duk da cewa mufradi ne amma ismul jins ne ismul jins yana zuwa a matsayin a abu da yawa Waje waja'alna lil na imama imama mufradi ne jam'in sa a'imma waja'alnakum a'immatan waja'alnahum A imma jam'i ne na imam amma anan da ubangiji subhanahu wataala ya kashi magana ce waja'alna lil muttaqina sai ce imama kaga jam'i ne akce lil ka sanya mu ga masu taqwa imaman ba ce a imma ba saboda imaman ɗin ismul jinsi ne zai iya zuwa a matsayin da yawa fa tibna lakum an shay'in minhu nafsan fa tibna lakum an shay'in minhu nafsan tibna jam'i ne idan su matan da kuka aura suka yarje muku da san ransu suka yarje muku ku ci wani abu daga sadakinku babu laifi ku ci to ana maganar mata da yawa suna ka ce tsibna amma sai aka ce nafsan ba a ce anfusan ba saboda nafsan din ismul jinsi ne zai iya daukan duka matan eh, zai iya daukan ma'anar amfusan. to irin yana nan da yawa a cikin alkur'ani wa hasuna ula'ika rafiqa rafiq mufrad ne jam'in sarufaqa wa man yuti Allah wa ar-rasula fa ula'ika ma'a alladhina an'ama Allah 'alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna rafiqa ba ce wa hasuna ula'ika rufaqa ba saboda rafiq ismul jinsi ne zai iya zama da ma'anar jam'i haka nan wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum idan kun kasance kaga ana magana da jam'i ne ana magana da jama'a ne amma kace junuban junuban shine mutum ɗaya mai janaba amma kalmar junub asalin ta mufradi ne jins ismul jins ne kira zai iya daukan ma'anar masu janaba cewal mala'ikatu ba'da zalika zahirun ay mudahiruna ire-iren wannan suna nan da yawa a cikin alkur'ani saboda haka da Allah subhanahu wata'ala ce thumma nukhrijukum tiflan sannan mu fitar da ku tiflan zaka ce jarirai to anan ubangiji subhanahu wata'ala yana ishara zuwa ga cewa shi wanda dan adam da Allah ya samar da shi a cikin mahaifiyarsa ya bi waɗannan matakai mataki mataki mataki mataki tun daga matakin nutfa har ya zo matakin alaka ya zo matakin mudgha sannan kuma wannan mudga din Allah ya halit ya sa masa kasusuwa sannan ya lullube kasusuwan da nama kamar yadda ya ambata a surar da mu shiga nan gaba suratul mu'minun فخلقنا المضغة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر شين لوكتن لا أهورا مسريكما ya tashi daga matsayin waccan halitta wacce take da sifa ta dan adam amma kuma babu rai a cikinta ko da tana motsi thumma ansha'nahu sai muka sake samar da shi halkan akar wata halitta wato wata halitta mai ruhi wata halitta mai rai to mu ga matakan da ya biyo yana cikin mahaifiyarsa mataki ne na karfi bayan rauni har ya rauni har karfin da ya kai mutum to sannan in ya zo duniya zai fara shi ma daga rauni sannan ya kai karfi sannan ya da rauni to shi da ya fara daga marhala ta tsufula mataki na yarinta mataki na yarinta mataki ne na na rauni domin a lokacin komai nashi yana da rauni duka gangan jikinsa tana da rauni ko zama bai iya yi sauraka komai a lokacin sai an yi masa bai iya daukan wani abu da hannunsa bai iya tashi ya tafiya da kafarsa sauraka komai a lokacin nashi mai rauni ne a hankali a hankali waɗannan gaɓoɓi nashi suke fara samun ƙarfi Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a waja'ala lakum kuma sama wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun Allah ya fitar da ku daga cikin mahaifiyarku la na shai'a. ba ku san komai ba to kuma daga baya ubangiji subhanahu wata'ala ya hore muku waɗannan kafofi wanda da su ne kuma za ku samu ilimi za ku fahimci rayuwa waja'ala lakum as-sam'a wal absara ya sanya muku ji da gani sanya muku afida zukata kuke hankaltar da abubuwa da su to haka ɗan adam yake farawa ya fara da rauni to wannan raunin yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya hore masa iyaye mata waɗanda kuma ya sa tausayi a cikin zukatansu saboda tausayinsu ya dace da rauninsa sai a samu daidaito ba a bar shi a hannun ɗa namiji ba domin ɗa namiji yana da kakkausar zuciya ba lalle ne zai iya jurewa abinda ya mace za su jure ba sai Allah ya sanya su a hannun ƴaƴa mata waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya halicce su da tausayi da ainihin tausasawa sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce sun mani kurjikun tutula sun mani tablugu a shudjakun sannan kuma domin ku isa wato ku kai ga cikar ƙarfinku wato a hankali a hankali kuna ƙara samun ci gaba tun daga haihuwarku yaro yana fara ƙarfi har ya zama har ya dawo yana rarrafi, har ya dawo yana tafiya yana tatata har ya dawo yana kuma tafiya yana gudu to da haka da haka kuna girma har ku kai ƙarfinku litabluhu ashuddakum wato ku kai kamalar ƙarfinku A ashidda anan ashuddakum kamalar ƙarfi ƙarfi ta fuskar gangar jiki da kuma ƙarfi ta fuskar hankali wato gangar jikinku tana ƙara samun ƙarfi hankalin kuma yana ƙara samun cika za mu ga cewa akwai a ashud wato isa wannan matakin na ƙarfi na gangar jiki wanda Allah subhanahu wata'ala ya maganar marayu yace wala taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsan hatta a ashudda kada ku kusanci dukiyar maraya sai ta hanyar da take mafi kyau har lokacin da zai kai ashuddahu cikar karfinsa cikar karfinsa ba shine wanda yanzu ake magana akan litablugu ashuddakum ba wani cikar ƙarfin maraya shi ne lokacin da ya balaga ya isa aure shi ne wa in anastu wa iza balagun nikaha fa in anastu minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum daga wa iza balagun nikaha wannan isa lokacin da za a iya yi masa aure shi ne a shudda hudun da Allah ke nufi na cewa marayu sai sun kai a shudda lokacin da maraya ya balaga ya mallaki hankalinsa to lokacin ana iya ba shi dukiyarsa in yana so don ya juya da kansa amma nan da Allah ce sun bali tabdugo a shuddakun sannan domin ku kai ga lokacin cikar ƙarfinku malamai sun yi saɓani wajen tantance shekarar al'ashud wani lokaci ne mutum zai kai cikar ƙarfinsa <coughs> ah, Ibn atiyya a cikin tafsirinsa ya ambaci cewa malamai sun yi saɓani tun daga shekara sha wannan shekara sha muna cewa shekara ce ta balaga ko ƙasa ma da haka wadda tana ta shafi yaro ne shi ne hatta iza balagun nika har zuwa shekara wasu suka ce talatin wasu ce talatin da uku talatin da har zuwa 40 wasu arba'in har zuwa arba'in wato wajen tantance yaushe ne za a ce mutum ya kai cikar ƙarfinsa to wasu ka ce daga 33 ne lokacin samarta yake karewa lokacin samartaka yake karewa 33 wasu ce a sai ya kai har shekara 35 wasu ce ma har ya kai 40 alkur'ani ya nuna 40 da ce hatta idan balaga ashuddahu wa balaga 40 sana'a. har sai ya kai a shuddahu cikar karfinsa wa balaga na sana wasu ce isar karfi ne zuwa shekara arba'in amma wasu na cewa farkonsa karshensa ne nan farkonsa yana farawa daga talatin da uku har zuwa shekara arba'in to in ya kai shekara arba'in to ya gama cika karfinsa ya gama cika karfinsa wadda ta ce su ne shekaru na fituwa su ne shekaru na samartaka su ne shekarun da mutum yake ji da ƙarfi lokacin da kansa yake rawa komai ma yake ginin zai iya yana ganin ya kai shekara 30-33-35 shi a bashi ma shugabancin najeriya duk wannan tangal-tangal din da suke shi zai iya a bashi a gani a lokacin ba abin da yake ganin ba zai iya ba saboda yana jin karfi a lokacin wannan shi shine shekaru na samarta na samari za ka ga eh, shugaban eh, samarin jam'iyya shekararsa hamsin da biyar zuwa sittin shi ne shugaban matasan jam'iyya wadda ya wuce shekarun samarta ya wuce shekarun matasa saboda ka mafi kololu shi ne arba'in na sana shekara arba'in to Allah subhanahu wa ta'ala ce sun mali tablugo a shuddaku to a lokacin ne ko kai kamalar karfinku karfin hankali yana cika zuwa shekara arba'in a lokacin hankalin yake cika abinda mutum yake iya faɗa ko ya aiwatar yana shekara talatin da uku talatin da biyar in ya kai shekara arba'in abinda ya yi sama to za ka cewa ba zai yadda yi ba a wancan lokacin babu abinda yake shiga gabansa yana ganin ko menene zai iya amma da zarar waɗannan shekarun suka zo shi kansa zai rika mamakin kansa a baya fa shi ne yake kaza a wancan lokacin gani yake yi zai sa ba za a yi ba amma yanzu shi da kansa zai rika yi wa kansa linzami har yana mamakin masu yi saboda a lokacin kwakwalwarsa ta cika hankalinsa ya cika shi ya sa ki ganin idan ya wuce wannan lokacin kuma bai canza ba to kuma yana da wahala ya canza tunda hankalin ya gama cika amma al'amuran suna da musu canza ba musamman abin da ya shafi ɗabi'a abin da ya shafi halayya ya kai wannan shekarun yana ci gaba da abin da yake yi to yana da wahala ya canza sauraka al'ashud yana farawa ne daga wannan mataki na abin nan amma shekarun aure su sukan fara daga ƙasa da haka daga lokacin balaga shi ne hatta iza balagun nika wasu malamai suna cewa ka yi aure da wuri domin ka samarwa da kanka uba da zai kula da kai lokacin yaren ta in kai aure da wuri to za ka haifarwa kanka uba wanda shi kuma zai kula da kai lokacin yarintar tsufanka saboda kana farawa ne daga tsufula daga yarinta kuma sannan za ka koma wannan marhalar kamar yadda za mu zo bi bayani to idan kai aure da wuri za ka haihu da wuri saboda haka sai ka haifi yaron da za a rikama cewa wai wa da kani ne ku da ce a ayi ɗana ne to in lokacin da tsufa zo shi kuma sai zama babanka eh, amma in ka bari ka zama gansame mai sannan daga ba ka yi aure to kuma sai ka ga ka tsufa yaron ka ɗan mitsitsi kai da shi a rasa zai kama hannun wani kana neman taimako yana neman taimako Allah subhanahu wa ta'ala ce wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila azali al-umri daga cikin ku ya ko mutane akwai wanda yutawaffa ake karban ransa wato tun gabanin ma ya kai ashuddahu kafin ya kai cikar karfinsa Allah subhanahu wata'ala ya karɓi wani ma tun yana ciki ba zai zo da rai ba wani kuma bayan ya zo da rai yana yarintarsa yana kara wato shekarunsa na farko-farko sai ka ga ya rasu wa minkum man yuraddu ila umri daga cikin kuma akwai wanda ake barin shi har zuwa mafi kaskancin rayuwa mafi kaskancin rayuwa ana nufin kaskancin rayuwar ba wai shi kaskancin ba shekaru masu yawa ba sa mai da mutum kaskantacce amma rayuwar tashi za ta yi ƙasa sai ya zanto daga ƙarfi kuma rauni ne samunsa Allah subhanahu wata'ala yana cewa wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila arzali al-umri likay la ya'lama ba'da ilmin shay'a inna Allaha qadir alimun qadir sai Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin Allah shi ne wanda ya halicce ku daga rauni sun maja'ala min da za'afin kuwata sannan Allah ya sanya ƙarfi bayan wannan raunin sun maja'ala min ba'adi kuwatin za'afin wa ba sannan kuma ya sanya wato rauni da furfura bayan wannan ƙarfin sauraka yadda ya taso daga rauni hakanan zai tike da rauni yadda ya taso yana teflon. Hakanan zai koma fulatu shekuka zai koma kuma kamar yaro amma kuma ya tsufa wani arzalil umur babu wani nasi da nuna tantance shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a'maru ummati ma baina 60 ila 70 fa ya man yajuzu dhalik shekarun al'ummata daga 60 ne zuwa 70 kaɗan ne suke haura haka kaɗan ne suke haura 70 annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi 63 tabbas zuwa wannan shekarun ba arzalin umar ba ne tabbas zuwa 63 da annabi ya yi ba arzalin umar ba ne saboda shi yake roƙon allah kada ya kai shi wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam in yi sallah kamar da ke sahih bukhari hadith sa'ad ibn abi waqqas annabi yana neman tsarin Allah Allahumma inni a'udhu bika min al-jubn wa a'udhu bika min al-bukhl wa a'udhu min an uradda ila yana roƙon Allah ya tsare shi daga wato ragwanci ya tsare shi daga rowa ya tsare shi kuma da a mayar da shi zuwa ga mafi kaskancin shekaru saboda ka tabbas shekarun da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba arzalul umur bane to haka na ila 70 wasu suna cewa arzalul umur yana farawa ne daga 75 wato daga 75 to amma dai wannan ba tabbas bane yana iya samun canji daga mutum zuwa mutum wani arzalul umur ɗinsa yana farawa daga 70 wani daga ƙasa da haka ma watakila wani ya fara daga saba'in da biyar ɗin wani ma ya wuce haka saboda ya danganta da irin shirin da ubangiji subhanahu wata'ala ya yi wa jikinsa da irin yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya rubuta masa domin komawa zuwa ga wannan mataki ba zaɓin mutum ba ne abin ne daga na ƙaddara ƙaddara ce ta ubangiji abin da yake ƙaddara ba a hannun teke ba sai yadda ka gani shi yasa ya ce wa minkum man yuraddu ila azalil umri kamar yadda rasuwar ba mutum ne yake jawo wa kansa rasuwar ba sai abinda sai lokacin da Allah subhanahu wataala ya rubuta masa na rayuwarsa ya kare to haka nan shi ma arzalul umur din ba shi yake tsara wa kansa sanda zai zama arzalul umur ba wani abu ne da ubangiji subhanahu wataala shi ya kaddara masa shi saboda haka zai iya kaiwa wasu shekaru kafin ya gangara zuwa ga arzalul umur wannan arzalul umur shekaru ne kamar yadda Allah ya sifanta shi a nan, anan kai la ya'lamu min da ilmi shai'a. ya kai yanayin da ba zai san komai ba bayan da ya sani wato shekaru ne da mutum abin da ya sani duka zai manta kuma ba zai karɓi koyo ba yaro ƙarami a tsaifin yana karɓar koyo da abin da ka gaya masa ka koya masa zai rike amma wanda ya kai arzali da umar ya kai mafi kaskancin shekarun wannan to kana koya masa yana jirarewa yanzu na za ka zo gunsa ya tambaye ka ya sunanka ce sunana abubakar ke abubakar kana lafiya ya gida ya kaza ya kaza da an jima kuma minti biyar sai ce ya sunanka kama ya manta cewa ya tambaye ka ka gaya masa da an jima kuma sake tambaye ka ya sunanka saboda abin ba zai zauna ba shi ne kai la ya alamun ba da ilmi shai'a saka abin da ya sani zai manta abin da bai sani ba kuma ba zai kasa koya wanda ya sani zai manta ko ya musa abin ga shi an ya faru watakila da shi ma aka yi amma ya musa ya aiki ka kaje ka zo ka yi masa bayani ya aike ka ka je aiken ka dawo kai masa bayani gashi gashi gashi da an jima ce kai wani ba kai na aika ba shi ai na zo na maka bani ƙarya kake yaushe ka zo ka fara ƙarya ne gashi kuma kun yi hakan da shi amma zai ce ba ai ba kuma ya musu cewa sam sam ba fa ba fa manta ai ba ba sha'afa ai ba ka zo din bane don haka haka zaka hakura don shi likai la ya alama min ba'da illa shay'a wani suka ce ba amma cewa likai layansa ba domin wasu watakila ana iya tunawa aka ce ka manta za ka iya tunawa na manta amma na tuna amma likai la alam gaba ɗaya ilimin ne ba zai karɓa ba sauraka ba zai karɓi wani abu na ilimi a wannan lokacin ba to lokacin da mutum ya kai irin wannan shekaru shi kansa zai shiga damuwa domin zai ga duk sa'anninsa babu su yawanci duk sun kare inda zai samu sa'annansa to zai gaji yana jin daɗi zai ga ya murmure yana nishaɗi saɓanin ya gan shi shi kaɗai to a lokacin zai fi son ya zauna shi kaɗai ma baya son shiga jama'a ƙotare ah, ibn fuja'a yana cewa man la ya'tabid yas'am wa yahrum wa tuslimuhu al ilan ila wanda ba bai mutu ba to zai fara kosawa kuma ya tsufa ya tsufa ya fara kosawa kuma karshe maka ga ya koma yana yankewa ba ruwan shi da kowa ba ya san shiga mutane domin zai shigo cikin wani jin ne wasu tsare ku ne wani generation ne wanda ba lalle ne ya san kimarsa ba zai daga ganin wasu abubuwa wanda zai ga cewa a da can ba za a yi masa haka ba amma yanzu ya zo wani zamani da ake yi masa irin abu kaza to wannan duk zai sa shi zai sa shi damuwa arzalil umr Allah subhanahu wataala yana horewa dan adam tsawon rai idan ya hore masa tsawon rai cikin bautar Allah to wannan ba karamin gata ya masa ba annabi yana cewa khairukum man tsala umruhu wa hasuna amali mafi alkhairin ku shine wanda shekarunsa suka yi yawa kuma aikinsa ya yi saboda ka yayin da Allah subhanahu ta'ala ya baka wato yalwar shekaru to yi kokari ka kyautata aikinka sai ka gaji wannan sai ka ci gajiyar wannan yalwar shekaru amma idan aka ba wa mutum tsawon rai sannan kuma ya ci gaba da yin abin da yake na barna to babu shakka wannan ba ce gare shi ba gata ya samu ba bala'i ne jarraba ce ya samu tsawon rai kuma cikin barna da saban Allah wannan babu shakka uba ce shi yasa Imam Ahmad da sauran magabata idan ka roƙa musu tsawon rai sai su ce fi Za zaka tsoka mutum tsawon Allah ya baka jinkiri cikin biyar Allah Allah ya ƙara maka jinkiri mai amfani gare ka amma jinkiri cikin saban Allah wannan ba shi da wani amfani Allah ce wa man nu'ammir wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala ya'qilun wanda duk muka ba shi tsawon rai za mu dawo da shi baya a halittarsa Allah ce yanzu ba sa su hankalta ba akwai ayar da take cikin suratul ghafir ita ma ta faɗi matakan halitta a ciki ubangiji su subhanahu wata'ala ya faɗi mataki na tsufa bayan mataki na cikar shekaru ce huwa allazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون وبنجي أتن يافد مرحلة تصنوفا أنا أشدكم ما فد مرحلة تصنوفا با شيوخ شيخوخا سأك فد مرحلة أرزل العمر منين يسا أنبأ فدا بأتن أك فدا insha Allah za mu yi tsokaci a wannan a karatu na gobe bi iznillahi abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh